من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan maraice na laraba ashirin ga watan ɗaya shine watan almuharram a shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano in ba a manta ba makon da ya wuce mun shiga karatu cikin kitabul الاعتكاف wanda shine kitab na hamsin da cikin littafin riyadu salihin kuma mun kai karshen sa inda muka tike da hadisi mai lamba ta 1282 hadisin Abu Huraira haka ne zamu tashi kitabul hajj kitabul hajji littafin da yake bayani akan hajji hajji ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar shine rukuni na nawa shine rukuni na ƙarshe na biyar rukuni na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rukuni na biyu iqamis sala to kuma yau za mu tashi darasi na 133 rukuni na biyu shine iqamis sala rukuni na uku sauni ramadan haƙita uzaka kai ko rukuni na hudu sauni ramadan rukuni na biyar hajjul baiti liman istata ilayhi sabila da aka hajji yana daga cikin rukunan musulunci babi na hamsin da hudu mala ya ce babun wujubil hajji ko babu wujubil hajji ko babun wujubul hajji wa fadluhu ko wa fadlihi babun da yake bayani akan wajabcin aikin hajji tare da falalarsa dukkanin ibada sau da dama za ka ji in an faɗe ta akan faɗi falalolinta wannan dan a daɗa sanya wa mutane kwaɗayi da shauƙi wajen su aiwatar bahaushe ma cikin karin magana sai ce dan lada ake sallah ko da kwa ba a faɗi falalar ibada ba daga cikin ibadoji ko shakka babu inda Allah ya ce ai abu to akwai falala a cikin sa an ya fito ya faɗa ko bai fito ya faɗa ba domin ubangiji subhanahu wataala kullum abin da yake nufin bayansa da shi shine alkhairi da haka duk abin da ya umarce su da shi dan su cimma wannan alkhairi ne duk kuma abin da ya hana bayansa aiwatarwa to dan ya tsare su ne daga fadawa cikin halin kakanikayi da sharri da mummunan makoma wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim aikin haji yana da matukar falala falala ta duniya da falala ta lahira falala ta duniya ko ba komai ka je kai yawon bude ido ai ko wannan ma falala ce ta duniya domin ka canja yanayi daga wata kasa zuwa wata ƙasa za ka ƙaru karuwa ta fuskar wayewa za ka gano al'adu da suka saba da naka za ka ga inda ka fi za ka ga inda aka fi ka za ka je kai ta'arufi da 'yan uwanka a duniya ka ji labarin ƙasa kaza ta hanyar ɗan ƙasar tunda kai baka taɓa zuwa ba shi ma ya ji labarin ƙasar ku ta hanyar ka shi ma bai taɓa zuwa ba sannan kuma za ka tafi da ɗan hajarka na siyarwa kuma yadda za mu ji a cikin karatu yan najeriya dama ai sun san wannan ko sukan dan kulli goransu ne da dan doyarsu ne da dan duk ana tafiya da shi wanda wannan daɗaɗɗen abu ne a musulunci tun tale-tale aikin haji jifan tsuntsu biyu ake da dutse ɗaya a yi ibada kuma a nemo arziki da haka allah maɗaukakin sarki zai gaya mana cikin karatu wannan ba laifi ba ne domin daga baya da aka zo aka shar'anta hajji sai wasu suke ganin to yanzu kuma bai kamata a haɗa hajji da kasuwanci ba sai Allah ya ce a laisa alaikum junahun an taftabu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram har zuwa karshen aya da wannan falala ta duniya kenan a takaicen takaicewa wani zaka ga cikin hikimar ubangiji a nan Kano shi yana nan wata mata tana nan amma ba su taba haduwa ba bai san ina take ba ba ta san ina yake ba amma a tafiyar hajji a nan Allah yake hada zumunci sai kaga aurataya ta faru wannan yana faruwa tun tun tale kaga wata a wajen ɗawafi ka kewaya ka kewaya sai kuka haɗu ka sake kewaya ka in ba nan ba ba za ku haɗu ba kila nan ita tana cikin GRA ko kai kana cikin GRA ko kai kana Abuja